gaskiya miji nake nema cewar jarumin fim ruki alim ce jarumin masana'antar kano Ruki alim ta bayyana cewa tana matuƙar son mijin aure kafin mu tsindima ga kaɗan daga cikin takaitaccen tarihin rayuwarta ko da Allah zai sa a dace. Wace ce Ruki alim Ruki Alim matashiyar jaruma kuma kyakkyawa tana daga cikin sabbin jarumai waɗanda ke da hazaƙa da kuma masana'antar masana'antar bayyana ta? Ruki Alim ta fara fitowa ne a bidiyon waƙoƙi a shekarar 2020 wanda wasu tashoshin channel na YouTube wanda ake ɗaukar nauyinsu su kuma saki bidiyo a manhajar su YouTube. ɗaukaka jarumar ta fito a bidiyon waƙoƙi da dama kuma tare da jarumai da dama tun daga shekarar 2020 har zuwa yau wanda hakan ya kasance sanadin samun Burki ta samu nasarar fitowa a wani shirin mai dogon zango wanda jarumin nan dadi hikima ke shiryawa wanda shine shirin ta na fari kuma shine sanadin sake samun karin ɗaukaka da kuma tara masoya. Jaruma tana jaruma tana cikin shiri mai dogon zango mai suna kaddara ta tare da jarumi ga zarimi ko da kuma safiya. Fito wata awaka A shekarar 2020 Ruki Alim ta fito a bidiyon waka mai suna soyayya wanda ta sha'awa 24 suka ɗauki nauyin sa. Ruki Alim tare da KB International sun hau wakar Salim Sumatu mai suna bugun zuciya haka zalika sun sake fitowa a bidiyon waka mai suna lokacin ne shekarar 2021 wata ta sha'awa 24 TV YouTube channel ta ɗau nauyin sa da kuma wakar Umar MB mai suna Asalina wanda ta Kano ɗan faya ta nauyin sa. Allah dai tare da KB International. ita ce kuma ta waka sanin smart mai suna da yarda tare da abdul m sharif hausa top tv 2021 kuma wakar ba zan yi butulci ba tare da zalimi ko a shekarar 2021 wadda kano yan faya ta buka sun sun hada da wakar hobby tare da prince sadiq daga masarauta entertainment so gaskiya tare da hamisu breaker 2022 so sanadi tare da fati abubakar da sammani a shekarar 2021 Amina tare da Sammani a shekarar 2021 a tashar Hausa Talk. haɗaka jarumar ta haɗaka tare da jarumai da dama jarumai da dama cikin bidiyon waƙoƙi da kuma shirin hausa fim cikin su hadda ga mai kuwa musu bureka radi hikima a bale sammani aa kebe international da sauransu jerin shiri mai dogon zango kaddara ta 2021-2022 sanda 2021-2022 jerin bidiyon waƙoƙin da ta hau soyayya 2022 lokacinmu ne asali na gwarzo yadda ba zan yi mutunci ba hobbi so gaskiya ne amina da sauransu. jarumar ba ta da aure har ya zuwa yanzu sannan babu sahihin bayani da ƙare da daga gareta na wani sauri daga ciki ko ma batun masana'antar Kano wanda ta bayyana shi a matsayin saurayinta. Sai dai a wallafa da BBC Hausa suka yi yayin da jarumar ta fito ta ce wa bil da gaske miji nake nema nan da nan ta fara samun tsokaci waɗannan da ma wasu da dama waɗannan da masu da dama suna cikin shafin ku ku bincika to sai dai mutane na zargin cewa wannan account din ba na ruki a bane ko me gaske zance ku je ku bincika